shi kadai yana kara wa namiji lafiya sawa'an magidanci sawa'an ba magidanci ba to wasu abinci ne wanda ya fi kamata ga mu yi amfani da shi wajen kara lafiya da kuzari shi na aka ce na farko duk namijin da yake so ya samu lafiya a rayuwarsa kowane garin Allah ya waye in dare ya yi kafin ya kwanta da awa ɗaya ya nemo asirul batik kullum ka je ka sai kankana ko na naira 100 ko na naira ɗari biyu sai ka garzaya ka je kasuwa sai ka so blanda sai ka sa matanka gaba ɗaya ta fere wannan kankanan bayan kankanan za ta kankare shi ake yi ko a kankare shi ko a fere shi ya zama dai wannan farin nama nama farin dai ba a cire shi duka ba ya zama wannan dattin bayan an fere sai ka sa a cikin blender da bawan da abin ta nika maka shi awa ɗaya kafin ka kwanta ka sha kai na sati guda ka ga yanda suka ce shi kankana asir ɗinsa in namiji yana sha yana sa saduwan jini tsakanin sassan jijiyoyin jiki duk lokacin da jini yake yawo tsakanin sassan jijiyoyin jiki sha'awa ba ya rauni wa mutum wannan maganin da kake sha ai yana haifar da sa gudanan jinin ne yasa kake jin ƙarfi da kuzari da saboda haka shi wannan kankana in aka sha asir ɗinsa shi kaɗai yana ƙara wa namiji lafiya sawa'an magidanci sawa'an ba magidanci ba